سلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا الشمائل المحمدية والخسائل المصطفوية الإمام الترمذي a nan masallacin sahabu bawar street da ke unguwar karewar jimai ta wala a yau insha Allah za mu yi majalis' ina talatin da takwas kuma za mu tashi babu ma ja a fi a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayanin abubuwan da suka zo a dangane da kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunya ɗabi'a ce mai kyau wanda siffa ce mu ce siffanta da ita za ta sa ya dinga abubuwa masu kyau yana bari munanan abubuwa ya zama duk abun da zai yi abun da za a yi ba ne yana kaucewa abun da za a kushe ko a aibanta shi to da ka kenan wanda yake da siffan kunya bai zai yi abun kunya ko a shari'a ko a al'ada shi sa manzo Allah ta fa yake cewa idan lam tastahi fasna ma shi in ka jin kunya ka aikata abin da kake so ma'ana in ka zo yin abu ka ga ba abun kunya bane kai ko kuma in ka ga mutum yana yin abun da ya ga dama to bai da kunya da iman kunya yana daga cikin imani alhaya'u khairun kullu kunya alkhairi ne gaba ɗayan ka alhaya'u la ya'ti illa bi khairin kunya ba ta zuwa sai da alkhairi sai dai in abun da ya shafi shari'a ne abun da shari'a ta Allahi ma fi aishi khairun min duniya idan idza haya idan mutum bai ji tsoron ƙarshen dirare ba shi ne ranar lahira baka ji kunya ba to ka aikata duk abun da ka ga dama mutum yana rayuwa cikin alkhairi matuƙar yana da kuɗi amma yakan lalace idan an cire masa rigar kunya kamar ta bishiya ne in ka ɓare ɓawonta to yanzu za ta bushe ta tare da ɓawonta kuma za ta tafi to haka ɗan adam idan an cire masa kunya ya zama bai da kunya to yanzu lalacewansa ya zo in ka ga mutum mazinaci ne to bai da kunya in ka ga ɗan shaye-shaye bai da kunya barawo bai da kunya mai shan giya bayi. da kunya duk wani abu na haramun to rashin kunya ne ko kuma abin da zai zubar da mutunci to mara kunya ne ke to manzala ta sun haifi kowa siffantuwa da wannan siffa na kunya sai ce wa fi hadisa ne akwai hadisai guda biyu hadisi na farko haddasana mahmud ibn ghailan قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة yuhaddithu an abi sayyid al-quduri qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idha kariha shay'an urifa fi wajhihi wannan hadisi ingantacce ne ko bukhari da muslim sun rawaito shi hadisin mahmud bin ghailan daga abu daud daga shu'ba daga Katada. yace ya ji bin abi utbah yana ba da labarin hadisi da ya shi daga wajen abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah da zai shi kare shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama ya kasance a shadda haya ya fi tsananin kunya min al-azra'i daga budurwa fi khidriha a darbukanta wani dan daki ne da ake mata a gefe ko wani wa kana idza kariha shay'an ya kasance idan yake abu a ransa urifa fi wajhihi ana ganewa ne a fiskan ba aibanta abu yake ba saboda kunya sai a gane a fiskan sallallahu alaihi wasallam sai mutum yana da kunya ba duk abu ne yake aibantawa saboda kada shi wanda ka aibanta abunsa ya shiga cikin damu sai a gane a fiskansa amma ba a kalamansa manzansa mai kunya ne kuma a shadda haya amin azara wanda ya fi budurwa kunya an ce al'azara ita ce budurwan da wani namiji bai taba saduwa da ita ba ta fi kowace mata kunya ta fi mutane kunya kuma aka ce fi khidiriha a dargokanta wato in al'adar larabawa idan mace ta kusan balaga to sai a ware mata wani ɗan ɗaki a gefe ba za ta dinga kwana a ɗakin mamanta to shine ake ake cewa khidir shine ake cewa darbuka da Hausa so budurwa ta fi kowace mata jin kunya mata kuma sun fi maza jin kunya to musamman budurwan da ta dan fara tasowa har aka ware mata ɗakin ta tana tana da abin da gefe na kwanan فتنا دفنا نكون يوم القيسين أتوا يوم دخلت الخدرة خدرة نيزك وقال لك الويلات إنك مرجلي فقولوا وما وقد مال الغبيض بنا معا أقرت بعيري يمر القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي ذمامه ولا تبعديني من جناك المعلم ويوم دخلت خدرة خدرة نيزك فترنا شغل دربوك دربوك منيزك شنو يرمو الناس to wannan kunyan da aka san mata da shi yau da gobe zamani ana sassaƙe musu shi da idan aka ɗauki amarya za a kai ta gidan miji da kyar da kyar ake fama kai idan za a aurar da mace ma sai ta gudu ta je ta ɓuya wani waje saboda kunya ba ta fito a fili da yadda a sa mata lalle ko ne wata ma wani garin za ta tafi sai ta bincike garu abin nan ƴan uwanta inda suke ya fi nunayenta da addanunta a je a same ta wani gari saboda kunya a je a kamo ta tana kuka zuwa a sa mata lalle a haka dai cikin kunya dai ba za ta yi daga ido ta mutane ba za ta yi kalafi amma yanzu mace ne za a kawo kayan aurenta sai ta ɗau hoto ta yi fostin ta sa a cikin ɗaukinta tana nuna wa duniya fa an kawo auren ta za ta yi da ni ta buga invitation tana tana tana tana gayyata lokacin auren ta yayi ta dinga sa waƙoƙi na amarya da ango abubuwa ne suka canja ba zo ɗauka auren ta ta zo ta buɗe mota ta shiga ta rufe maimakon da ƙirza a ta ta mota a buɗe haka ta zo ta shiga tana kunya da ƙirje ta zo ta shiga ba na ce haramun ba ne amma dai kunya yana da muhimmanci khairul umuri awsa'uha tsaka tsaki kar ai irin na dadin irin na kafin mutane su waye wayewan ilimi ta gudu din ta ita kukan da kyar da kyar dai ana ihu kuma kar a saki abun da ya zama babu kunyan kwata-kwata to sai aka kwatanta kunyar maza sama da kunyan budurwa ba fa an zo za a ɗauke ta za a kai ta gidan amarya tana darko kanta tana ainihin ɗan ɗakinta tana da tsananin kunya sai maza su aka ce ya fi irin wannan matan kunya to kuma galibin budurwa in za a kai ta gidan miji kuma ta fi kunya a daɗi ta fi tsananin kunya to ana son mutum ya zama mai kunya sosai don wannan zai sa shi dinga barin abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba to so bin wannan ne wa kana idza kariya shay'an urifa fi wajhi in ba son abu saboda kunya ba zai iya fada ba sai dai a gane a fiskan cewa ba ya so sai ce to manzon sama bi din dai wannan kuma abubakar a kai حديث نقبة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى عن مولى لعائشة رضي الله anha qala قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول ما نظرت يا كما تأتي ما نظرت دوك ما نظرني أقول ما نظرت يا كما ما نظرت قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وانا حديث حديث ضعيف بين الله daga Mahmud hadisin Mahmud bin Ghailan daga wake daga Sufyan al-Thawri daga Mansur daga Musa bin Abdullah daga maula an maula li Aisha daga wani maula na Aisha to wai maula ne wani bararren Aisha dole a san shi don a gane wanda yana karban hadisin sa ne ko wanda bai halatta karbi hadisin kenan a cikin isnadin hadisin akwai majhuli wanda ba a san waye ba ne. an ce maula li Aisha wani yaron Aisha to waye shi wani bawanta da ta'inta to hadisin da'ifi ya ce aisha ta ce ma nazartu ban taɓa gani ba ila farji rasu da sama farjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw ko cewa ta ma ra'aitu farji rasulullah sallallahu alaihi farji ban taɓa ganin farjin manzo Allah sallallahu ko sau ɗaya ko sau ɗaya wannan hadisin duk da isna tare da cewa isnadin sa mai rauni ne to matanin ma munkar munkar akwai ma'anar murka ma'ana ya saba wa ingantattun hadisi ya saba ingantattun hadisi miji da mata a ce matar ba ta taɓa ganin al'auran namijin ba kuma sun rayu tsawon zamani yana da wahala kuma ya zo a cewa ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni shi ma ba yi ban taɓa ganin al'auransa ba shi ma bai taɓa ganin al'aura na ba haka ce wai Aisha ta faɗi haka Aka akasin shi ne ingantacce to da Aisha ta ruwato tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a haramta wa namiji ya kalli farjin matarsa ba ko mata ta kalli al'auran mijinta babu dalilin da ya hana shari'a ba ta hana wannan ba bar ma hadisai ingantattu suna nuna halaccin kuma hadisin tirmidhi inda manzo sun ake cewa ifaz ka illa min zawjatika aw ma malaka yamin ka kiya al'auran ka karka yi tsoniya gari sai dai mata ka kawai ko wanda daman ka ya mallaka shi ne bai baiwar ka karka yi tsoniya ga al'auran ka sai matar ko baiwar ka kaga sai halatta mata matar ta gani ya halatta matar ta ga al'auran sa tunda yana saduwa da ita da za a ce an haramta namiji ya ga al'auran matarsa ko mace ta ga al'auran namiji ta da an shigar da su kunci dan an ce nisa'ukum harkun har ka kuma annan shi matan ku gonakin ku ne ku zo musu duk ta inda kuke ya zo a hadisi da'ifi daga bayan da'ifin ma su ce talif kamar ka ce hadisin ƙarya daga ummu salma ta ce maza sun kasance zai sadu da iyali sai yana rufe idonsa ne sannan ya rufe kansa da wani mayafi ya rufe idonsa ya rufe kansa da mayafi kafin ya sadu da iyali wannan bai inganta Ibrahim ya rato shi da Ibn Jawzi to ya halatta mutum ya ga al'auran matansa to cewa Aisha da hadisin Aisha ke suke cewa bai taba gani ba bai inganta inda ya inganta sai a ce sai a ce abin nan sai a ce abin da ya fi karka gani wannan an samu abin nan an samu hadisin ka ce al'auran ka sai matar ka kina halatta matar ka to ma bai inganta bai inganta akwai wanda suka rawaito hadisai wanda ba su inganta ba wani ya littafi guda tasliyatul a'ma sunan littafi wato ba wa makafu haƙuri shi ya kawo da wasu hadisai yi wai cewa idan mutum yana kallon al'auran matarsa zai makance zai makance ina hadisin mai albe inganta manzo Allah ya fara da an samu makafi da yawa a duniya shine da su suka fito za su fi yawa kuma ta ce ta ga al'auran mijinta za ta makance hadisin bai abin da bai inganta ba ko kallon al'auran mace yana sa ka kyamaci mace ka ji ba ka son ta wai tana kallon al'auran namiji zai sa namiji ya ji baya so duka wannan bai inganta ai ba zai sa ta ji ba ta son mijinta wannan duk bai inganta babi na gaba babu ma ja'a fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da yazo yana bayani akan yadda manzo Allah ta sama yake kaho cewa manzo Allah sama yana kaho kaho shine a dan tsaga jikinka a sa kaho a jawo jini ko a jawo jinin sannan sai a tsaga sai jinin ya fito to ah, sittatu ahadith akwai hadisai guda guda shida a ciki wanda suke nuna Allah sun aina kaho kuma kaho magani hadisin farko na ali ibn hujr قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه أبو طيبة فأمر له بشاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة حديثنا إن أنت بخاري ده هو توشي hadisin Ali bin Hujr daga Ismail bin Ja'far daga Humayd ce su ila Anas ibn Malik an tambayi Anas ibn Malik an kasbil hajjan dangane da ladan da ake ba mai yin kaho halal ne ko haram ne in kai ko wani kaho a baka a biya ka halal ne ko haram aka tambayi Anas bin Malik fa qala Anas Anas radiyallahu anhu sai ya ce ihtajama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama yayi kaho hajamahu abu taibata abu taiba shi masa kaho fa amara lahu bi sa'aini min nan sai umarni a bace sa'i biyu na abinci kwano biyu na na abinci wato ladan mai kenan ladan ladan kahon na wa kallama alahu sai wa iyalinsa magana iyalan shi wanne masa kahon kenan abu taiba wato mai gidansa kenan wanda suka mallake shi fa wada'u anhu min kharaji sai su kan rage masa harajin da suke min sa ma'ana kuɗin da aka sa ma kudin da aka sa masa da kullun ya kawo wato za ka iya ka sai ka ce kullun ka kamin dubu biyar kawai sai je aikin dubu biyar in ya samu in zuwa karfe goma ya samu dubu biyar sai ta sa kawai ya huta in kuwa su samu har zuwa la'asar yana aiki Kullun dai ga kaza zai kawo to sai manzo sama da wannan bawan Allah ya masa kaho ya biya shi sai ya gaya wa masu bawan ya ce ku rage masa harajin da kuka tsora masa maimakon dubu biyar a ce to ya kawo dubu uku kullum don ya samu sauki ya samu falalan ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaho wa qala sai manzo sama sai ce inna afdala ma tadawaitum bihi hakika mafificin abunda kuka yi magani da shi alhijama shine kaho wato ba abin da kuka kuke magani da shi mai kyau kaman kaho aw inna min amsali ma tadawaitum min ko kuma yana daga cikin mafificin abin da kuke yin kuke yin magani da shi alhidama shine kaho wato kenan kaho magani ne ana cire cututtuka da yawa an ja jinin aka cire mataccen jinin ne yake fita ba wai mai kyan ba to amma nan da aka ce inna afdala ma tadawatu bil hijab mafificin abunda kuke yin magani da shi shine kaho ba abunda kuke magani da shi kamar kaho sai kuma aka ce au ko cewa ya inna min amsali ma tadawatu bil hijab yana daga cikin mafificin abunda kuke magani da shi kaho me bambancin jumlan farko da ta biyu hmm? ta farko ta nuna me babu wani abu sama da kaho na biyu kuma yana daga cikin dai abubuwan da suka fi ba shi kadai ke kenan ba kahon ne kawai ba ko tsawo ba shi amma yana daga ciki da afdal da amsal duma na sade al amsal ai al afdal wanda ya fi. daga misali ne amsali mana ba abun da za a buga misali da shi sama da wannan hadisin wato kaman raddi ne wa wani hadisi ko kuma amsa ne na wani hadisi da yake haramta sana'an ƙaho ko karɓar lada in an yi ƙaho hadisin abu dawud ko hadisi ne ingantacce ya ce kasbul hajjami khabithun wa samanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun kasbul hajjam ladan da ake bawa mai yin ƙaho khabithun mummunan abu ne mummunan abu wa samanul kalbi khabithu kudin kare ma mummunan abu ka sai da kare a baka kudi sannan wa mahrul baghi Abin da ake bawa karuwa ta karba an yi zina da ita mummunan abu to al ina yana zuwa da ma'anan haramun To suka ce to haramun ne yin kahu a biya ka haramun ne saboda al-khabith zahirin haramun Allah ta ya wala tatabaddalu khabitha bi tayyib kar ku musanya haramun da halal to sai suka haramta kaho gaba daya to shine jama'a wayannan tambayoyi aka tambayi ana me hukuncin kaho sai sai halal manzo Allah yayi kuma an masa kuma ya biya da haramun ne biyan ko cin wannan kudin da bai zai ba wannan abu tsayi ba ya ci wannan kuɗin ba to sai malamai suka ce saboda hadisan da suka zo suke nuna maza ya ba da lada da aka masa kaho, ya nuna makaruhi ne ba haramun ba makaruhi ne suka ce dana ati wa hissati saboda ba abu ne abu ne na kaskanci nan ce me sana'an ka kace yin ƙaho in ba ba ba don ma an zamanantar da abun yanzu ba za ka sa ainihin ƙaho ne ka sa ni danko za ka za ka yi ta jan jinin da numfashinka kana ja kana ja wani yana daga cikin sanawoyi wanda suke baya baya ba kowa ne zai iya yin su ba yanzu an samu wata na'ura wanda tana iya jan abin da kanta ba sai ka sa bakin gaba in an zaga kawai aka sa sai sai abun ya dinga jan ya dinga jan jini ya dinga jan jini sai za zo a hadisi ma aftar alhajin wal mahajin da wanda aka kaho da wanda ya kaho duk azumin su ya karye kama hadisin an soke aiki da shi azumin yana nan a yanzu zama za su ya yi kaho yana azumi to sai aka ta wanda sa aka ce kasbul kasbul hajjamin habisun sana'ar mai kaho ko ladan da ake ba mai yin kaho habisun mummunan abu ne saboda sana'a ce ba mai daraja ba ba mai daraja ba so za ka bai kamata mutane maɗaukaka su dinga irin sana'a ba bai kamata ba amma ba ana nufin haramun ba ne amma ka kuɗin kare haramun kuɗin karuwanci haramun kuɗin boka haramun amma wannan kwana na maka cewa sana'an fa ba kowa ne kamata ya zama ibn jawzi a cikin saidul khadiri bayan ya faɗi mahimmancin malamai su zama masu sana'a yace kai shi bai gama abin da ya fi wa malami muhimmanci a duniya kamar ya tara kuɗi ba ya zo mai kuɗi yace dalili saboda malamai da yawa kuɗayi ya halakar da su kuɗayi a wajen masu kuɗi da masu yace sababinsa kuma shine talauci ba su tara kuɗi ba sai suka zo masu kwaɗayi to dai yana magana irin abin nan bayan ya faɗi muhimmancin malamai su sana'a to sai ka misali ko bai kamata su yi sana'a na kankanci ba to sai ka misali da sana'an kaho irin sana'an jima bai kamata a ce manyan malamai suna suna yin ta irin sana'an yankan farce da wata sana'a ma da ta fito kwanan nan ma sana'an goge faso wai mutum zai mika kafansa <laughs> da faso da dotti da waye da kaushi sai ka miƙe kafanka kawai shi ke nan sai wani ya wanke ma ita tas sai da a abuja wani ya ce malam za a goge ma kafanka ne <laughs> abuja ana yawa ana neman sai ni ƙafa na fesa ke, na nuna masa ita <laughs> to haka suke yi su wai a ah, waye za a yi su musulman dinta akwai abin da ko da ma fes take za ta yi nan ba na bukata wannan ba fiska ba ne kafa balle tana yi da wani kelmi tana wani sun musulman na ce kaje ba akwai masu kaushi da yace a ai idan farashin su daban ne ai su jira wasu suna shan wahala yanzu wannan sana'a ce wani malami yana yin ta ko wani shugaba ko ni babban mutum ka sa mika an su yana ta gogojewa godiya da to akwai sana'o'in da ba kowa ne ya kamata ya yi su wani kuma ba komai in yayi bire zubar masa da mutuncin sa kokar da zai taba masa mutuncin to kaga irin wannan ne to shine ma'anan kasbu da hajjani khabis mana ba kowa ne ya kamata ya sana'a nan ba makaruhi ne mana suka ce makaruhi ne ba kowa ne ya kamata ya sana'a amma wani sai daga kuma shi ba wani matsala don an gaishe yana kamar irin wannan sauran sauran sana'o'i da sauransu akwai ƙananan sana'o'i dama talakawa ne an sani suke yin talakawa mara abin irin su shushe na da sauran yana da gaje wani yana sana kai tsammani mai kuɗi ne ko wani babban mutum ne a cikin al'ummarsa yana da wahala to sai wannan wancan hadisin kamar zahirin sai yana haramun ne sana kaho ko in kai kaho a biya ka sai aka tambayi Anas bin Malik menene hukuncin yin kaho kan ka dauke shi sana'a ana biyan ka ko ka ci ladan abin da aka baka na yin kaho sai annabi ma ya ce ai manzo sama ya yi kuma abu tsaiba ne ma ya masa kahon kuma ya umarni a bashi sa'i biyu na abinci babban kwano nan babban na. nan mudun nabi guda takwas kenan sa'i guda biyu kuma ma ce masu gidansa da Allah su dan rage masa harajin da suka tura masa awon wanda zai dinga sawa kullum kullum a rage masa sannan ya faɗi mahimmancin yin ƙaho cewa magani wanda suka ce ƙaho haramun ne wani amsa suka ba wannan hadisi suka ce wanda yau manzo sama ai bawa ne bawa ne aka biya shi suka ce to ya halatta bayi su yi sana'a kaho amma ban da yaya <laughs> sai bayi kawai saboda bayi dama ba su da wani kima ke nan ba amma haramun ai haramun amma ka ce kace makaruhi ne ce to ba karhanci don bawa yayi da wani mutum wanda ba na a zo a gani ba yayi shi don bai taba masa mutuncin sama. amma mutum babba sosai bai kamata ya yi ba ko za ka yi halatta aya ko su hadisan banda wani حديث نقبة حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد العالى عن أبي جميل عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره wannan hadisi ingantacce ne ibn majah rawaito shi da imam ahmad hadisin amr bin ali daga abu dawud daga ورقاء bin Umar daga Abdul ala daga أبو جميل daga علي بن أبي طالب رضي الله عنه yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa amarani kuma ya umarce ni fa ataitul hajjama ajra na ba mai yin kafan ladan yin kafan ka to inda haramun ne cin wannan ladan abi zai ba shi mana biya shi kaho ya san ta wace maka kaho ka biya shi babu wani matsala yanzu har shaguna ake da shi حديث نقبة حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم على الأخدعين وبين الكتفين وعلى وعلى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعده حديث نقبة kuma muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisin harun bin ishaq alhamdani daga abda daga sufyan al-thawri daga jabir daga sha'bi daga abdullahi dan abbas yace azunnu qala ina da son sa yace kamar yana shakkan lafuzan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama manzo sama yayi kaho alal ahda aini akan jijiyoyin wuyansa guda biyu na nan gefe gefe wanda ka masa kaho a wuya kawai al'af da ainihin jijiyoyi guda biyu a gefen wuya kenan maza sama an masa ƙaho a wuyansa wa bai na bai ne tsakanin kafaɗunsa tsakanin wannan kafaɗan da wannan can tsakiya an masa ƙaho a baya ana yin ƙaho sai ce wa ɗal hajjama ajrahu kuma ya bawa mai yin ƙahon ladan yin ƙahon abdullahi bin abba ya ce walau na haraman da haramun ne abun nan bawa mai ko cin ladan yin ƙaho yace lam yu'ti da ba zai bashi ba da haramun ne ladan da ake ba mai kahon sai dai ya kyauta abin ya karba haramun ne da manzon Allah bai shi haramun ba to zaka halal ne kenan ba haramun ba ta halatta sana حديث نقب حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله خم خراجها فقال ثلاثة عاسو فوضع عنه ساء وأعطاه أجره حديث نين قنشتش حديث هارون بن هشام دقا أيتي دقا عبدة دقا ابن أبي ليلى دقا نافع مولان عبد الله بن عمر عن ابن عمر دقا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا يجد سوشي لبابا yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da ahajjam manzo sama ya gayyaci ko ya kira hajjama mai yin kafo fa hajjama sai masa kafo ya kira mai kafo da zai masa saboda akwai samun lafiya wajen yin kafo wani sabon jini sai toho wasu wa sai tambaye shi kam harajuka nawa ne ka nawa za a baka ladan yin ka shine harajuka faƙada sai ce salasatu asu'in sa'i na abinci guda uku kwano ukun abinci don abin da zaka biya mutum ba dole sai ya zama kuɗi ba ko za ka yi sa da wani abu da wani ma ya tawalar da kanka bai da kuɗin da zai biya wanda ya mar aiki ko ya yi ma in kana da abinci a gidan sai to kwanon masara nawa zan baka ko kwanon shinkafa nawa zan baka ba shi kenan ka samu wani abu cikin abubuwan da kake da shi a gida Allah hore maka sai ka biya wanda ya maka aiki ila in ka bashi kuɗin zai je sai abinci ne kana da abinci sai ka bashi abinci ko ka ɗauko wani tsohon takalmin ka zai masa daidai ka ce na baka wannan takalmin ya yi ko kuma ka karɓi wannan takalmin ka min ciko ko wata riga ko ka masa ciko duka ba dole sai kuɗi ba al'ada ne ta mai da abun sai kuɗi kawai mu sai maka aiki ko da haka wannan mutum da aka ce nawa ne kuɗin aikinka kuɗin yin abunka shine harajuka fa kala sai ce salasatu asu'in yace sa'i uku na abinci kwanan abinci uku sa'i mudunnabi nawa kenan goma sha biyu mudunnabi goma sha biyu kone sa'i mudunnabi fa an anhu sa'an sai ya rage masa sa'i daya ko kila mazafa ne yace to kai rage mana sai yace to kawo sa'i biyu ko kuma yace sa'i uku ne amma ka bada sa'i biyu wa dawo ajaru sai bashi dadan. kahonsa ya ba shi sa'i guda biyu kawai kenan ana ba mai kaho lada kuma halal sannan ana iya ciniki da shi ma in ya ce kaza ka ce a kaza ne ko shi da kansa ya rage masa shi ne ma'anan fawa za an husa sai ya sarayar masa da da sa'i kaga kalmar wa ba tana zuwa da ma'anan ya ajiye amma tun da an ce anhu to ya ɗauke ne fawa za anhu husa sai ya ɗauke masa mun fahimta wannan hadisi yana karfafa ya halatta kaga hadisin dai cewa halatta a biya mai kaho lada ko ya ce wannan ladan suna da yawa hadisi na gaba haddasana عبد القدوس بن محمد al البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil ahdain wal kahiri wa kana yahtajimu li sab'a asharata wa tis'a asharata wa ida 20 wannan hadisi shi ma ingantacce ne hadisin abdul quddus bin muhammad al-atar nan ta al-atar mai sai da turare mai sana'a sai daga al-idir ne al-idir al-basri mutum basra daga amr bin asim daga hammam daga jarir bin hazim daga qatada an anas ibn malik daga anas ibn Rabbi Allah an Khalid. kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajim manzo sama ya kasance yana yin aho fil ahdaini ajijiyoyin wuyansa na jijiyoyin gefen wuyansa guda biyu mana yana yin aho akan wuyansa ana yin aho ko a wuyan da ake aqiya wal kahili da da saman bayansa kahin na inda mai mai daukan dakon buhu yake tsora wannan shi ne kahin saman baya eh wasu suna fassara shi da kafada amma gefe gefe kaga ne kafada to tsakiyar kafada can tsakiya wajen wuya ne ake cewa alkahi wa kana wa kana yahtajimu ya kasance yana yin kafoli 17 sha bakwai ga wata wa tis'a asharata da sha tara ga wata wa idza wa ishirin da ishirin da ɗaya ga wata wato kamar ya ware wasu lokuta galibi lokaci yake kama sai aka ce to me yasa ya ka aka ce saboda jini ya fi gudana a wannan lokaci ya fi akan farkon wata ko ƙarshen wata sha bakwai sha tara ishirin da galibi a wannan lokacin yake to shi harkan ƙaho shi ma yana buƙatar ilimi akwai lokutan da ya kamata a maka ƙaho, akwai lokacin da bai kamata a maka ƙaho. akwai lokacin da aka fi so don ma mamaki ba lokacin ne jini ya ɓallo maka ko kuma zama bai yi amfani ba jinin bai fita yadda ake so kamar dai allura aka sai ka ga wasu suna da lokutan da ake yin allura shi ma ƙaho haka ne to da in za ka yi ƙaho ka nemi ƙwararre wanda ya sani shi ya san lokacin da zai maka ƙaho? da irin ƙahon da ya kamata ya maka da kuma damoyinka me da me ya dame ka sai ga wani a ina ya kamata ya maka ƙahon to ana yin wannan Hadishi ingantacce ne abu dawud ya rawaito shi da imam ahmad sai ce abu na hadishi na gaba haddasa na isa ibn mansuri قال أنبعنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم حديث نين نتيجة حديث إسحاق بن منصور دقى عبد الرزاق صاحب المصنف كان دقى معمر دقى قتادة دقى أنس بن مالك رضي الله عنه الله يجدش yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa huwa muhrim alhali yana mai harama da umra ko aikin haji kenan mai harama yana iya kaho bi malalin a wani wuri da ake cewa malal eh, wani wuri ne a hanyar maka tsakanin maka da madina kuma ya kahon ne ala zahril qadam a bayan dugadugansa a bayan kafa saman kafa saman nan anan ya kaho ina na yi kaho a kafa? ba fa inda ba a yi kaho bila sai a ido duk in ta kama ana iya ka ya danganta da inda cutar take ko inda cutar take kawai sai a duba wurin sai a yi to amma nan ya ce manzon sama ya yi ƙaho a aikin haji ko umra sai ce ala zahirin sana sai faɗi wuri domin kada wani ya ɗauka ana yi aka domin za ka yi aka sai ka aske gashi domin harama kuma baya aske gashi to za ka duk inda akwai gashi to kar kai kaho in kana harama da aikin hajji ko umra domin kar ka cire gashi to da Allah ta ce wala tadiku ru'usakum hatta yadugha hajji hadith to za ka in ka abda wani gashi a jikinka sai ka fidiya sai ka yin karago ko azumi uku ko ciyar da miskin shi to kaga amma ala zahir kadan kaga ba wani gashi a wurin, da za a ce sai an yi aski kafin a yi a yi ƙaho so kenan ƙaho yana da mahimmanci tunda har mai harama ma yana yin kaho har mai harama yana yin kaho saboda amfanin da kaho yake da yana yana cututtuka da yawa kuma waraka ne ga marar lafiya waraka ne ga mara lafiya to wannan shine yake yin raddewa wasu daga cikin malamai malikiya suke cewa in jini ya fito a jikinka sai ka jiya, in kai harama da aikin haji ko umra ba za ka injini ya fito maka sai a ce sai abin nan bidiya ta kama ka da haka ne kafin a yi tauyo alazewa ne sai mutum da zaran ya tuntuɓe jini ya fito sai zai to shi fa ga shi wani abu ya faru da shi menene hukunci ko a gaya masa abin da ke kauni dan kara masa hadaya a ce sai ya yi bidiya sai ya yanka rago sai ga alaji hankalinsa ya tashi idan ya ji ciwo za ka ce a wancan ishtihadi ai manzo da kuma sai ta jama'a huwa sa'imun muhlim manzo Allah ya kaho yana mai azumi kuma yana mai harama ashe anan ma an ce wa huwa muhrim to in ko yana yana da harama ya kaho tana in tun sube kai ga kaho kan an tsaga jikinka ne ma ka fita da da gangan to kenan ya halatta to shi yasa wasu suke tsoron sosa jikinsu in sun yi harama da aikin haji suna tsoro aka tambayi Aisha kamar yadda ya zo a mawa samani. menene hukuncin susa in mutum yana harama da aikin haji aisha ta ce ka sosa jikinka ka sosa ko da jini zai fito ta ce ni wallahi na ga hannaye in hannaye na ba su ya sosa ba sai na sosa da kafa na ka ga halatta kenan kai susa ko da jini zai fito babu abun nan babu fidiya kuma babu fidiya a kanka so ina hadisan duka mancin kuhu da kuma ya halatta a bawa mai kaho ladan yin kahonsa kuma kaho waraka ne eh, in ka rasa babi na gaba babu ma ja fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayanin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen sa suna da yawa kuma yawan sunaye yana nuna matsayin mutum haka rawa suka ce kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamman yawan suna yana nuna wanda aka mata suna yin mai matsayi ne madaukaki ne shi yasa duk mutum shugaba za ka samu sunansa ba a ɗaya wani yana da matsaya ga yana da suna yana da wasu lakabi kuma da ake mata ga ga wannan ɗaukaka ne wa fi hadisani akwai hadisai guda biyu a cikin babu حديثنا فرقو حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي حديث البخاري hadisin ingantacce bukhari da muslim masu rawaito shi hadisin sa'id bin abdurrahman al-makhdumi da wani sama dukkan suka ce sufyanu tsawiya ba su labarin hadisi shi kuma an zuhuri ya karbo daga muhammad bin muslim bin shihab zuhuri shi kuma daga muhammad bin jubair bin mut'im an abi shi kuma daga babansa shine jubair bin mut'im shi sahabi ne قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sunaye ina da sunaye wato na ba ɗaya ba ne Ke sa kaga Allah yake da sunaye sama da ɗari wasu daga suka fahimci sunayen Allah ɗari ba ɗaya aka ce Allah ya fi ƙarfin a ce sunayen sa ɗari ba ɗaya kawai a ce iyakacin casa'in da tara ai yawan suna yana nuna ɗaukakar mai suna to da sunayen Allah ya fi ɗari da aka bibiyan kuma sun fi ɗari wanda suka zuwa ƙur'ani da hadisi to manzo sama shi ma yana da sunaye da yawa yace ana muhammadun shine Muhammad wannan shine sunansa da yafi shahara ko Muhammad wanda Abdul Muttalib ya samu sakakarsa yace kuma ya sa masa wannan sunan don ya zama abun yabo a cikin jama'a don ma'anan Muhammad wanda ake yabon sa da yawa mubalaga ne na Mahmud Mahmud abun yabo amma kace Muhammad abun yabo sosai wanda ake yawan yabon ya ce to suna daga cikin suna akwai muhammad wa ana ahmadu wani ne ahmad wannan ya zo a ƙura'ani ko ya zo a injila ya zo a ƙura'ani shi ma mu abin da ismu tabdil ne na muhammad ahmadu wanda ake yawan yabonsa ko mafi wanda aka fiye wanda aka fiye shi shine ahmad amma ya zo alawa zani fi'il sai sa ba a masa jarra ahmadu ina zuwa da ma'anan ahmadu ina yabo to ahmadu kuma wanda aka fi yabo so daga muhammad yana da so duk daga alhamdu aka samu abun yabo alhamdu yabo kai so daga yabo so da haka in ka ce mahmud abun yabo muhammad abun yabo abun nan ahmad wanda ake yawan yabo sannan kuma akwai hamid mai yabo akwai hamadun mai yawan yabo akwai hamad a shi ma abun nan mai yabo akwai kuma hamidu shi ma abun yabo duk daga alhamdu ko duk ma'anar su kusan ɗaya ne yabon ne kawai gaba ɗaya suka suka kunsa sai ya ce wa ana ahmad sannan wa ana almahi ni ne mai shafewa almahi allazi yamhu Allah bihi al-kufra wanda Allah yake shafe kafirci da shi ko da ni to zaka da so bin zuwan sa an shafe kafirci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 alladhi yushawu an-nasu ala hadai wanda ake tattaro mutane akan duga duga na ma'ana ake hada mutane ranar alkiyama a gabana aka ce abin da ake nufi bayyanansa alama ce ta tashi alkiyama alama ce ta tashi alkiyama ina wala alhashir shi ne ma mai tada mutane innakum satuhsharuna yawm alqiyamati ufatan nuratan gol za a tattaro qur'ana alqiyama ne bi tattaro ma'ana bayyana na alama ne na cewa za a yi taron alƙiyama. taron alƙiyama ya kusa Wasu daga cikin sunan ta akwai alhashir alladhi yushiru an-nas ala qadamayya wanda ake tara mutane akan dugadugai wa ana al-aqibu ni ne kuma al-aqibu na karshe alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wanda babu wani annabi bayan al-aqibu na karshe shine cika makin annaba ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa makin annaba to wannan sunaye nawa kenan Muhammad Ahmad Almani al alafi al sunaye bi'a duk sunaye manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko su kare kuma kowanne yana da ma'ana Muhammad da Ahmad ma'anarsa abun yabo musamman wanda ake kai kololuwa wajen da sababin alhashir wanda ake tada alkiyama ba daga zuwansa ko kuma da sababin zuwansa bayan zuwansa ba wani alama kuma zuwansa alama ne na tada mutane duk sauran alamun shi ya faɗi sai kuma al'aƙi wanda ya zo a ƙarshe wanda babu wani annabi bayan حديث نقبا حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي الملاحي وانا حديث حديث حسن hadisin Muhammad bin Tarif al daga Abubakar bin Ayyash daga Asim daga Abi daga Huzaifa qala laqitu ba laqitu ba laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadda manzala sallallahu fi ba'd turuq al-Madina ashashin hanyoyin Madina wasu daga cikin hanyoyin Madina muna haduwa fa sai ce mini ana Muhammad ne Muhammad abun yabo wa ana Ahmad ne wanda ake yabo wa ana nabiyur rahma ne annabin rahma wa nabiyyu tauba annabin tuba wa anal mukaffi ne mai bibiyan annabawa bayan su ni nake bin su wa anal hashiru ne wanda ake tada mutane bayan zuwansa wa nabiyul malahim ne annabin yaki jam'u malhama Muhammad da Ahmad mun yi bayani duk daga alhamdu ne sai aka ce sai ce wa ana nabiyur rahama ni ne annabin rahama suna na shi da kenan wato ana yi wa bayi rahama da sababina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aiko ka don ka zama rahama ga talikai har arna suna cin albarkacin manzalar kuma anan wanda ba musu biyu. Allah yana yana musu rahama yana dauke bala'i saboda sababin manzalar sasa wa nabiyyu tauba ne annabin tuba ma'ana ina umarni da atuba kuma ina kira zuwa ga tuba sannan ana karban tuban al'umma na a cikin sauki ya yi zabi na amanu tubu idan layi taubatan nasuha tuba zuwa ga Allah tuba na zaren mu tuban da babu komawa to da wasu annabawan za su tuba ya su kama yaƙi a tsakaninsu mara laifi ya kashe mai laifi domin kuwa ban kace astaghfirullah ka tuba da kyakkyawan ya shi kenan sannan su ma kullum cikin tuba yake ya sa ta ni ne annabin tuba yace ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata mara ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ina tuba zuwa ga Allah a yi ne sau ɗari wani wani aksar min sab'ina ma fiye da sabai kaga ba kawo ɗarin fiye da sabai ne ina istighfari ina tuba zuwa ga Allah sau to kaga nabiyu tauba kenan to kuma sai aka shar'anta mana tuba shine maganin zunubai ka sha wahala a lahira ba in kana tuba daga laifukan shine kuma maganin masifa ta nan duniya don Allah ta ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zai azabtar da wannan al'umman ba matukar manzo da sama yana cikin su kuma Allah bai zai azabtar da su ba matukar suna tuba suna tuba akwai masu istighfari a cikin su manzo Allah annabin tuba ne wa ana al-muqaffi ne kuma mai bi mai bin annabawa muqaffi mai bi attabi ai ma'ana aktafi athara man sabaqani min al-anbiya ina bin burabun wanda suka riga ni na annabawa duk annabawa sun tafi to ni na biyo baya daga ni ba ni ina al-muqaffi ne biyo bayan annabawa ka babu wani annabi bayan ka bari a ce wani ya biyo bayan ka shi ne bayan sun sun sun wuce shi kuma ya biyo baya ba na nufin wai shi ne mai bin su wajen biyayya ba ai shi ne shugaban shi ne shugaban su mai biyo bayan su ne wa ana alhashiru ni ne mai tara jama'a wannan an fassara shi a ba alladhi yusharu nasu ala qadamayya wa nabiyul malahim ni ne annabin ya koka annabin ya koka al malahim shine al huruf jam'u malhama malhama yaki saboda ana yawan hada nama in ana abin nan daga lahab ne nama ana yawan hada nama idan ana yaki wannan gobe wannan sannan an kashe mutum ya zama nama saboda akwai yawan nama na mutanen da ake kashewa sannan akwai nama jiki da jiki zai haɗu sa ake cewa yaƙi malhama jam'in sa mala'i to amma wurin sai da nama ma ana ce masa malhama ka je saudiya za ka ga shago ta rubuta malhama za ga raguna ne an feɗe su kawai ka zo ka sai ko kilo nawa kake so so shi annabin yaƙi ne Allah shar'anta masa yaƙi kuma ya yi yaƙi fi sabilillah shi ma'ana mujahidi ne yaƙi ne fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah ka sira tarihi na maza su bai zai shiga ba sai an ba da tarihin ya kokansa ba za a ce ga sira ta manzo Allah tarihin maza kuma ba a faɗi ya kokin da ba a faɗi badar da udu, da azab da khaibar da fatau makka da mota da sauransu saboda ka dole a kawo ya kokan da ya yi da waɗanda ya tura a kai saboda ka shi nabiyul malahib yaƙi da yawa wanda shine addinin Allah ya ɗaukaka don kun lura can muna da sunaye biyar nan kuma mun samu ƙarin sunaye uku kenan mun samu ƙarin nabiyu rahma kaga shi da nabiyu tauba bakwai akwai al-muqaffi shi kuma shi ne nawa kenan na takwas to a sai hudu ne ma ƙarin akwai nabiyu mala'i duk sunansa ne kara kenan to za a samu wasu kuma a wasu hadisi don kasaratul asma'i yadullu ala sharafil musamman yawan suna yana nuna ɗaukakan wanda ake ambata da wa'innan sunaye wa'innan duka sunaye manzo Allah ta sama na nabiyur rahma ko na nabiyut tauba ko nabiyul malahi ko al-muqaffi da sauransu so za mu tsaya a nan wannan shine ƙarshen wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma daga yau za mu rufe wannan karatun sai bayan sallah karatun mu na gobe na insha Allah sai